شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأضحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى ya sake dawo da mu wannan rana ta litinin ashirin ga watan ramadan alif da ɗari hudu da talatin da hudu wace ta yi daidai da ashirin da tara ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha uku muna nan a cikin yardan allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin sura ta shida a cikin alkur'ani wato suratul an'am a jiya mun kwana akan aya ta takwas a cikin wannan sura wato aya ta bakwai a cikin wannan sura ayar da take mana bayanin Allah subhanahu wa ta'ala yana maidawa da kafirai martani irin abin da suke nema suna cewa ba za su yi imani da kai ba ya rasulallah sai dai ko dai misali ka saukan musu da littafi ko su ga Allah da mala'iku karara to duka dai waɗannan abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ce da za mu saukan musu da littafi kowane mutum daga cikinsu da sunan shi ya taɓa ya shafa to wannan dai ba zai sa su yi imani ba shi sa a can gaba kaɗai yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka ya yaqulun فإنهم لا يكذبون ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وتؤلى تعالى يا بيان دو waɗannan tambayoyi da suke maka ba wai suna yi bane don neman shiriya ba a suna yi ne domin su kure ka to yau za mu tashi insha Allah akan aya ta takwas malam bismillah <clears throat> kullum tambayan kafirai ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baya wuce ka saukan mana da azaba in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama inda gaske ne kai annabi ne saukan mana da azaba ko kuma a'a a aiko mala'ika tare da kai mu gansa gashi na aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aikin kenan kullum wani karan kuma kaji sun ce ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق laula unzila ilaihi malakun fayakuna na nadhira mai zai sa ba za a sauka masa da mala'iku ba su kasance masu gargadi tare da shi Allah subhanahu sai yake baiwa annabi sallallahu labari kuma yake masa abin da ake cewa tasliya ma'ana ban haƙuri da ƙara ƙarfin gwiwa فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن bihi لولا أنزل عليه ملك أو جاء يعني يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك wato kullun dai tambayan su a saukar da mala'ika Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa sun ce da kai laula unzila alaihi malak mai ke hana mai yasa ba za a saukar masa da mala'ika ba walau anzalna malakan Allah subhanahu wa ta'ala ce da dai za mu saukar da mala'ika la am da an karkare al'amari sun malayun zaro sannan kuma ba za a raga musu ba bi ma'ana duk sanda kaga mala'ika ya sauka يوم yau ma لا بشرى na للمجرمين na hijiran mahjura. duk sanda mala'ika ya sauka to ranan kuma babu sauran rayuwa ma nunazzilu mala'ikata illa bil haqq wa ma kanu idan munzari in dai mala'ika zai sauka a surarsa yadda su suke nema to ranar da kaga mala'ikan Allah a doran ƙasa ranar duk al'amarin nan kuma ya riga ya kai ƙarshe ba sauran wani mutum wanda za a raga ma to amma mutane ne waɗanda su ba sani ba suna ganin kaman kasawa ne ta wurin annabi alaihi salatu wassalam in ba haka bai saukar da mala'ika mana in ba haka ba mu ga mala'ika mana tare da shi Allah subhanahu wataala sai ci gaba da cewa da su walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wa lalabasna alaihim ma yalbisun walau ja'alnahu malakan da mun sanya annabi ya zanto mala'ika la ja'alnahu rajulan da mun maishe shi mutum saboda bai yiwuwa ya zanto annabi za a aiko shi ya zama mala'ika kuma mutanen da aka aiko zuwa gare shi ya zanto mutane ba zai yiwu ba shi yasa zaka ga ayoyi da yawa kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikma wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun annabi ibrahim da ya tashi addu'a irin addu'ar da yake nan ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم Allah ka aiko mala'ika daga jinsinsu saboda in za aiko wato ka aiko annabi daga jinsin mutane saboda in za'a aiko wato mala'ika ya zama a cikin mutane to da mutane sun kyare shi da kuma ya firgita mutane da ba a samu wanda za su an shi awar ba shi yana ɗaya daga cikin kyauta da Allah subhanahu wa ta'ala yawan mutane a doron duniya ya aiko annabawa daga cikin jinsin su laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'asa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin sannan kasa kadan laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alayhi ma anittum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim wa 'alamu anna fikum rasulallah wato annabin daga cikin ku aka aiko sa wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi a don haka su irin yadda suke nema suke cewa a saukan musu da mala'ika ai da mun saukar da mala'ika ya zanto manzo ne daga Allah shi ma da mun mai da shi mutum ne irin mutane saboda mutane ba za su iya tsayawa gabansa ba amma da mala'iku ne ke rayuwa a doron duniya da Allah subhanahu ta'ala sai saukar da manzo daga cikin mala'iku qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanazzalna alaihim minas sama'a malakan rasula amma kasantuwan ba mala'ika bane shi yasa dole mutum ne za a aiko wanda zai fahimce ka kai ma ka fahimce shi ka gane irin abin da zai faɗa shi ma ya gane naka kuma jinsin ka kuma jinsin sa dauki misali yanzu da zaka shiga ɗakin ka aljani wannan ba ma mala'ika ba mai rauni wanda bai kai mala'ika ba ka shiga sai kawai ka an ce malam barka da shigowa yaya hanya a wani irin hali za ka tsinci kanka misali kaga ka ji magana amma kai dai ka tabbata cewa ba jinsin ka bane wannan magana ta fito daga dole ka zai tashi ko ko a'a kaga kyanwa misali a gidanka kaga kyanwa ba jinsin ka bane sai ka ce da kai malam assalamu alaikum ya aka ji da azumi misali idan kana da karamar zuciya ranar za ka koma lahira kaga ba jinsin ka ba ne, amma kuma hankalinka dole zai tashi to ina ga mala'ika a aiko mala'ika da fuka-fukai wanda yake fuka-fuki wannan in ya sauke shi sai dai a gabas wannan kuma a yamma wannan a kudu wannan a arewa yaya za ka gansa in ya sauka a surarsa shi yasa Allah subhanahu ya yace ba su sani bane walau ja'alnahu malakan da za mu aiko manzo muka mai da shi mala'ika laj'alnahu rajulan da mun mai da shi mutum ne irin su wala labasna alaihim ma yalbisun da mun cuɗanya musu abin da suke cuɗanya wa kansu wanda suka kasa ganewa ma'ana da har mala'ikan ne dai ma ya sauka a cikin su ɗin to abin da suke riya cewa ba su gane ba ɗin nan to har dai da saukan mala'ikan ma ba za su gane ba ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون يد سكا إجنكا سكا إغننكا تودا ملائكة مكا سوكر زامو ميدا شي متون دا كما يد سكا ركتا وكانسو الأمري هكا زامو ركتا موسو بذاسو غانا غسكير بكما ولقد استهزئ ولقد استهزئ برسل من قبلك فحال وحاق بالذين سخروا منهم كانوا به يستهزئون sunnar Allah subhanahu wa ta'ala idan ya aiko manzo aka bijire aka kibin wannan manzo to abin da yake faruwa kuma sai ya jirkitar da ƙasa gaba ɗaya wala yazalu allazina kafaru fi miryatin minhu hatta ta'tiyahum as-sa'atu aw ya'tiyahum adhabu yawmin aqim wato ainihin waɗanda yake suka kafirta suna cikin shakku ba za su kashe ba za su gushe ba suna cikin shakku hatta ta'tiyahum sa'a aw ya'tiyahum azabu yawmin aqim ko kuma azaba ta wani yini kangararra kafaffa har sai ta zo suna cikin wannan tantama na cewa shin wannan manzo ne ko ko a'a ba manzo ba Allah subhanahu wata'ala sai ci gaba da bamu labari wala qad istuzi'a bi rusulin min qablika fa amlaytu lil ladina kafaru thumma haƙiƙa an yi izgilanci wa annabawa waɗanda suka gabace ka fa haqa bil ladina sakhiru minhum sai waɗanda suka yi izgilanci wa annabawan nan ma kanu bihi yastahzi'un abinda suka kasance suna musu izgilanci da shi sai ya sauka a kansu ma'ana azaba kenan kamu ta Allah subhanahu wata'ala cisa da yawa zaka ja ce tilka ummatun qad khalat al'umma ce waɗanda suka riga suka gabata ma'ana ko dai misali sun yi imani ko kuma a'a sun kafirce sai aka nike su to wannan sunna ce ta Allah subhanahu wataala annabi kar ka damu ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik yadda za a ce da kai misali boka a ce da kai mai sihiri a ce da kai mai dabo a ce da kai mawaki annabi kar ka damu irin wannan al'amari babu wani abu da aka gaya maka a yanzu a yau face an gaya wa annabawa waɗanda yake sun gabace ka don haka karka damu karka ɗaga hankalinka kar kuma ka damu sunna ta Allah subhanahu ta'ala idan azaban nan ta sauka to waɗanda suke izgilanci daga cikin waɗannan mutane azabar za ta sauka ta mamaye su gaba ɗaya qul siru qul siru fil ardi thumma kayfa kana aqibatu al mukaththibin Allah subhanahu wata'ala ya ce da annabi qul annabi ce da su siru fil ard ku yi tafiya cikin ƙasa tun manzuru sannan ku yi dubi duba irin na basira da ganewa kaifa kana aqibatul mukaththibin yaya karshen masu ƙaryatawa ya zamo shine ko dai an mai da su birai ko dai an mai da su aladu ko ko a'a an shafe su gaba ɗaya sai ya zamana sun wayi gari kaman ba a taɓa yin irinsu ba kaman ba a taɓa yin irinsu ba in ka duba irin waɗannan wurare Allah subhanahu ya yayi maganganu a kai, afalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim dammara Allahu alaihim walil kafirin amsaluha awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا النبي كرجيه مسوسي تفيا cikin ƙasa su yi dubi suga za su ga gine-gine za su ga alamomi za su ga tambura irin na waɗanda suka gabace su idan suka ga irin waɗannan abubuwa sun tabbata cewa mutanen can sun fi su ƙarfi sun fi su kamala sun fi su dukiya amma Allah subhanahu wa ta'ala fasabba alaihim rabbuka sauta azab Allah sai ya zuba musu ruwa bulala na azaba ya saukar masu sai suka wayi gari ka Allah ya fiha alladhina kadzabu shu'aiban ka Allah ya fiha alladhina kadzabu shu'aiban kanu humul khasirin aka wayi gari ka'allam tagna bil ams kamar ba a taɓa yin alƙarya irin waɗancan ba to kaga mu a yau bambancin mu da waɗancan alƙaryu? yana daga cikin addu'ar da annabi ya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin abubuwa da ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala guda uku Allah ya anshi guda biyu kuma bai anshi guda ɗaya ba ya ce ya Allah ina roƙonka kar ka wa da al'umma ta fari irin yadda ka saukar wa da mutanen annabi Yusuf domin sai da fari ya sauka a zamanin annabi yusuf na shekara bakwai ruwa bai sauka ba sama ta ƙi bada ruwa sannan ƙasa ta ƙi bada ruwa annabi ya roƙe Allah sun ta'ala Allah karka kama al'umma ta da irin wannan ce na ansa sannan abu na biyu ya Allah karka ɗaura ɓangaren al'umma akan al'umma ya zanto sashi suna dukan sashi Allah subhanahu ta'ala ce wannan bai ansa ba shi yasa zaka ga a yau mu maimakon a jirkitar da mu a'a ni ba na kaunan ka kai ma baka san wancan wancan ma baya kaunan wancan kamar yadda Ali yake faɗa radiyallahu an ma'ana wa tahabban nasu bil lisan mutane za su yi soyayya kawai da baki wa tabaghadu bil qulub amma su dinga kiyayya da zuciya ma'ana hasada in kaga mutum zai nuna maka kauna a baka yu'tika min tarafin lisani halawatan wa yarugu anka kama yarugu salabu amma kuma zuciyarsa wa ma tukfi suduruhum akbar zuciyarsa ba kai ba ma mai kaunan kama shi bai son sa ma bare kai din to wannan yana ɗaya daga cikin abin da annabi ya roƙa Allah ya ce bai an shi wannan ba dole wannan zai yanki wannan wancan ya sari wancan sannan addu'a ta uku ya ce ya Allah karka jirkitar da al'ummata kamar yadda aka jirkitar da al'ummomi waɗanda yake sun gabata Allah ya ce na ansa amma dole sai an dinga wannan ya kushi wannan wancan ya kushi wancan wancan ma ya kushi wancan shine halin da za ga muna ciki a yau za ka ga misali wannan ya ta sama wannan ya kashe wannan kamar yadda hadisi ya faɗa annabi alaihi salatu wasalam ya yi bayanin cewa zamani zai zo ma mutane shi mutumin da ya kashe bai san don me ya kashe ba shi ma wanda aka kashe shi bai san laifin da ya kashe shi ba ana jin kuma halin da muke ciki gina yau na taɓa baku labarin wata mata wani na bani labari a maiduguri wai wasu yara suka same ta motar ta ta kafe sai suka zo suka tura mata mota da suka tura motar nan sai suka zo gaban gilashi suka tsaya suna neman ta sallame su sai suka ɗaga mata jallabiyoyi sai ta ga bindiga AK47 da alsashe sai suke tambayanta shin wane ne kike faɗa da shi mu tashe shi ki ba mu dubu goma kawai in ma ba ki da shi ki ba mu biyar sai ta ce jikinta sai kama rawa sai ta ce to yanzu ku bani nambobin ku zan neme ku daga baya kaga duk irin waɗannan abubuwa hali al'umma suna ciki siru fil ardi ku tafiya cikin ƙasa ku dubi ku gani duba irin na basira ku ga yaya ƙarshen waɗanda suka ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zamo yaya mutanen da suke ƙaryata annabawa ya kasance na'am qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah kataba ala nafsihi ar-rahmah la da suke nema a saukan musu da su ba kadai a mala'iku sun fi ƙarfinsu kuma wato ainihin saukan mala'ika a wurinsu ba rahama ba ne ba domin idan da sun neme su ne a surar mutane kamar yadda aka aike ma da wasu annabawa to wannan wani abu ne wanda yake yana yiwuwa don an samu mala'iku a surar mutane sun je wa annabi ibrahim alaihi salatu wasalam ولقد جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيف إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون كذا سنزو مسا سورة المتاني سنن النبي لوتشيما misali da sun nemi irin wannan kaman yadda waɗancan mala'iku suka je wa annabawan nan da wannan wani abu ne wanda yake yana da sauki alqur'ani ya nuna mana walamma ja'at walamma an ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dara'a wa qalu la takhaf wa la tahzan inna munajjuka wa ahlaka illa imra'ataka kanat min al-ghabirin walamma ja'at rusuluna lutan si abihim wa daqa bihim dara'a wa qala hadha yawmun asib har ma qur'ani ya mana bayanin sai da suka yi magana da waɗannan ainihin abin nan mala'iku wanda suka je masa a surar mutane yake cewa law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin sharif qalu inna rusulu rabbika lan yasilu ilai. ashe da irin wannan ne suka nema daidai su da wannan wani al'amari ne wanda yake na iya faruwa kamar yadda jibrilu alaihi salatu wassalam yake zuwa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a sura na dihya ko kuma Dahyatul kalbi wani sahabi ne mai kyan sura mala'ika yakan zo masa kamar yadda ya tabbata a cikin sahih hadisin Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhuma cewa ya zo yana tambayansa game da musulunci game da imani game da ihsani da wannan suka nema wannan daidai ne da su amma idan ba su yi haka ba annabi ga ya musu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kul ce da su liman ma fi samawati wal ard wai abin da ke cikin sammai da ƙasa nawa ne ne idan sun baka ansa to falillahi alhamd in ma ba su baka ba qul lillah annabi ka ce na Allah ne subhana wa ta'ala qul liman al-ardu wa man fiha sayaquluna lillah قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه سيقولون لله قل فأنا تسحرون إن كو هكني ما يسا ميكو كن تبتد دوك ودنن أبوه وانا ألا ني ما يسا أكي مكو سيري أنا مكو دبو دبو كاسا غاني كسكيا sannan idan ka koma can ayoyi da yawa wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunna al-azizul alim in ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa duk gaba ɗaya za su ce da kai na Allah ne subhanahu ta'ala. to in ko haka ne menene yasa ake muku dabo dabo a ilahum ma Allah bal hum qaumun ya'dilun أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل السماء ويرسل السماء بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين kaga ashe kenan duk da waɗannan abubuwa mutanen nan sun gani sun sani cewa Allah subhanahu wa ta'ala shine yake da wanda ke sama da ƙasa amma kuma duk da hakan nan sun bijire sun imani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ka gaya masu ƙulli man ma fis samawati wal ardi qul lillah kataba ala nafsihi rahma shi mai sama da ƙasa da wanda ke tsakanin su ya raba ya rubuta wa kansa rahma subhanahu wa ta'ala domin sifa ta Allah subhanahu wa ta'ala yana daga cikin sifansa ya kira kansa rahim mai rahma. ya kira kansa rahman da sifa ko kuma siga mubalaga wacce yake tana nuni akan yawan rahman sa subhanahu wataala sannan rahman nan ta sa ya siffanta annabin sa da ita sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghalid alqalb lan faddu min hawlik wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim ce ta Allah subhanahu ta'ala kuma ya siffanta sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da wannan rahma muhammadun rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum masu tsanani ne akan kafirai sannan masu rahama ne cikin tsakankanin su sahabbai shi yasa ya tabbata a cikin sahih hadisin Abu Huraira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce inna allaha lamma khalaqa khalq a lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci halitta ya kare kataba kitaban indahu ya rubuta wani littafi a wurinsa anna rahmati taglibu ghadabi cewa rahmata wato tarin jayi fishina wa rahmati wasi'at kulla shay rahmata ta riga ta yalwaci kowa da komai yana daga cikin rahmar Allah subhanahu wa ta'ala za ka ga kaza kamar yadda nake magana ta san ɗanta kaza ce wacce za ta ga ruwa na sauka saboda ta san rama sai ta gwammace ruwan ya jika ta amma ƴaƴayenta su kubuta ina ji su da yawa mun ga wannan sannan daga cikin rahaman nan in ka duba tinkiya akuya misali idan ta haihu sai ta koma duk abin da zai shafi ɗan nan da cuta za ta kare shi rahama ce ta Allah subhanahu ta'ala to in kuwa <coughs> ya zama na ma'abucin rahaman nan haka yake ashe kuwa idan da ashe ba rahaman nan gare sa ba babu yadda za a yi kafiri da ya bijire ya ce ba zai bauce shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi abinci ba zai yi ba domin in kai misali kana faɗa da wani mutum wanda sai ya biyo ta ka zai ci abinci kai tsaye za ka ko ba haka bane shi ai ya faru da Abubakar da Siddiq radiyallahu an a lokacin da mista yana ɗaya daga cikin wanda suke ɓata ɗiyarsa kuma shi yana aiki ne a kasansa, to kamata yayin da adalci mutumin da kake aiki a kasansa bai kamata ka ci diginsa ba amma sai yana yaɗawa, yana bazawa ai wannan dama haka take kaza kaza sai abubakar ne siddiq radiyallahu ya rantsi ce to in mu ta hanyar mu yake samu to mun datse ba za mu sake bashi ba aya sai ta sauka ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم شنكو باكو سان الله يمكو غافرة سيشي بلاي muna son Allah ya mana gafara sai kafara sannan ya koma yana bashi abin da yake basa kaga shi fa kenan wanda yake na biyu a cikin al'umma bayan annabinta sallallahu alaihi wa sallam to sai ka duba Allah kaga subhanahu ta'ala kana sabansa amma abincin da ya yi alkawari bai yanke maka ba zai baka ka je ka luwaɗi ya baka abin da ya maka alkawari ka yi izina da yar wani bai hana maka abin da zai baka ba duk abin da kake da buɗa zai baka a duk da kasantuwan cewa kai kana saba masa to in bashin rama ta Allah subhanahu ta'ala laifi na mutum ɗaya ya isa ya hana ruwa ya sauka daga sama ya isa ya hana rijiya ta fitar da ruwa daga ƙasa saboda duk rukunnan halakar da al'ummomin da suka gabata za ka ga wani mutum daga cikinmu ya haɗa waɗannan rukunai gaba ɗaya amma har duk da haka Allah subhanahu ta'ala rahamarsa ta bushe ba tana sauka ga wurin mutane in ya so ya hana sama ta saukar da ruwa wane ne qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in tsallaka wasu kasashe misali nan haka waɗanda suke kaman sahara a wuraren nan misali akwai tafiyar da na ƙasar Nijar na ga aya a cikin wata sahara da mota ta lalace mana ya zama da saboda tsananin rana babu wata bishiya wacce za ka raɓu da ita ƙananan dabbobi irin kiyashi da sauransu sai suka koma mu kuma mu nan mu ne inuwa a cikin jikinsu saboda zafi yayi zafi wuri yayi wuri sai kaga dabba ƴar ƙarama ƙwaro da sauransu ya raɓo ka yake so ya samu domin kuma shi ya samu sa'ida to kana nufin Allah sun tare buɗo ranan ya hana ruwa wa zai zo da ruwa wa zai tafi da rana to shi sa wannan duk yana daga cikin rahamarsa amma fa ka sani cewa akwai talala inna rabbaka labil mirsad lallai ka yana nan a madakata duk abin da kaga dama ka aikata akwai ranan da za a zo a nade ka a cikin tsumma a kai ka a watsa babu abin da zai fishe da ka in ba ayyukanka ba ayyukan naka ma da falalan Allah subhanahu wataala taɓa ala nafsihin rahma ya rubuta wa kansa yin rahma la yajma'annakum wallahi zai tattara ku ila yawmil qiyama zuwa ga yinin nan na alqiyama la raiba fihi babu shakku a cikin sa anan ila bi ma'ana fi ne anan la yajma'annakum fi yawmil qiyama wato wallahi zai tara ku a cikin wannan yini na alqiyama babu shakku a cikin sa ana kiranta qiyama ne saboda a wannan yini mutane za su tsaya wasu malamai suka ce ana kiranta qiyama ne saboda duk yadda lokaci ya tsawaita dai za a wayi gari wata rana sai ta tsayu don haka ko dai zan tsayuwan mu da zamu yi ko ko a dan tsayuwar ta ita da za ta tsayu ana kiranta alkiyama Allah subhanahu ta'ala ya ba mu labarin zai tsaye da mu a wannan yini ya tabbata Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa da shi a ra'aital wuqufa baina yadayi Allah azza wa jal annabi ba ni labarin tsayuwar da mutane za su yi gaban Allah subhanahu wa ta'ala a kana fihi ma shin akwai wani ruwa da mutane za su sha annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wallazi nafsi biyadi na rantse da wanda rayuwata take a hannunsa inna fihi lama lallai a cikin wannan tsayuwa akwai wani ruwa wa inna awliya Allah yariduna na al-anbiya lallai waliyan Allah za su dinga zuwa mare-mare irin na annabawa wato domin su sha sannan sai Allah subhanahu wata'ala zai aiko saba'ina alfa malakin zai aiko mala'iku dubu saba'in ma'ahum asam min nar tattare da su akwai sanda ta wuta wanda suna kada kafirai suna kora su daga ainihin wannan tafki na annabawa wannan shine kadan da daga cikin abin da zai faru akwai tafki wanda zai sha Allah subhanahu ta'ala ya san kowane ne ne zai sha sakamakon wasu abubuwa da shi Allah ya sani cikin hikimarsa sannan akwai mutanen da za a dinga musu bulala na wuta ana kaɗa su ga rana ta yi rana ga tsanani yayi tsanani ga wahala ga musiba ga bala'i kana neman koda ruwan zafi ne a baka ka sha a wannan yinin amma ba za ka samu ba allazina khasiru anfusahum fahum la yu'minun waɗanda suka yi asarar rayuwarsu a nan duniya da lahira sune ne waɗanda ba su yin imani in ka koma can وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وآلهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم الظالمين سوني ودن سكا أسار رأي وسو أن الدنيا سننكم سكا أسار أنت أن اللاهرة إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة على ذلك هو الخسران المبين وتولي دم متمن ده أسار أن الدنيا تو الله يسألي أقوي وانزي أسار اللاهرة saboda da duniya ne ake ainihin tattala lahira kuma duniyan ne ake ɗaukanta ta zanto tsani domin zuwa lahira to karka yadda ka fifita duniya ya zanto kai asarar lahira dan duk abin da zaka samu a duniya an baka makomansa yadda zai ƙare. ma indakum yanfat wa ma indallahi ba abin da ke wurin ku mai karewa ne wanda ke wurin Allah subhanahu wa ta'ala shine zai tabbata don haka sai aka mana bayanin alladhina khasiru anfusahum waɗanda suka yi asarar rayuwarsu kawunansu fahum la yu'minun sune waɗanda ba za su yi imani ba in ka koma cikin arabi alladhina anan yana iya ɗaukan mubtada kabarinsa sai ya zama fahum la yu'minun ko kuma a'a allazina yana iya daukan khabarun li mubtada'in mahdhuf ma'ana takdirin sa antumul ladina khasiru anfusahum ku ne waɗanda kuka yi asaran kawunan ku ko kuma allazina yana iya kasancewa mansubun ala dham wato bi ma'ana قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه أذم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وأن يهلك أتكناه shine muka karanto can cikin suratul wato wa mra'atuhu hammalatal hatab wannan ana kiran shi mansubun ala dham an yi mashi nasba akan zargi da Allah wai dare ma'ana wa mra'atuhu adhummu hammalatal hatab to in ka kawo shi anan malamai sun ce shi ma yana iya dauka na'am wa lahu ma وله layli wan nahar wa huwa as-sami'ul 'alim Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da jaddada wa waɗannan kafirai wala ma sakana fil laili wan nahar abinda ya tabbatu ya natsa a cikin dare da yini wato eh, sabata ko kuma istaqarra abinda ya tabbata cikin dare da yini duka na Allah ne subhanahu wataala abinda ya motsa da abinda ya shiru da wanda ya rayu da wanda ya mutu da wanda ya tashi da wanda ya huta da wanda ya zauna duk gaba ɗaya na Allah ne subhanahu wa ta'ala wa huwa sami'ul alim kuma shi Allah subhanahu wa ta'ala mai ji ne ga abinda kowa yake aikatawa masani ne ga abinda kowa yake ciki na ayyuka kaga wane ne cikin mu wanda zai iya sanin ya gano bakar tururuwa a cikin bakin dare a cikin duhun yanayi sannan a cikin bakin dutse mulmulalle wane ne yake iya jinta Allah ne subhanahu ta'ala. wa huwa alladhi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar Allah shine yake ansar rayukan ku cikin dare ya kuma san abin da kuke aikatawa da dabin rana kaga kowannen mu in yaje bacci kanin mutuwa ne ransa zai zare daga cikin jikinsa don ana iya zuwa ɗauki wani wani na iya zuwa ya shigo wani na iya fita amma duk baka san abin da ya wakana ba amma Allah kuma ya san abin da kake aikatawa a cikin yini ashe da wannan kaga wannan al'amari zai nuna mana girman buwayar Allah subhanahu wa ta'ala wanda mutane suke wasa da girmansa mutane suke wasa da buwayarsa ga abubuwa nan sun tabbata na ayoyi amma mutane ko dai mun gane mun kasa gane ko kuma a'a mun ki mu gane bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mana bayani walahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwa samiu samiul alim abinda ya nutsa cikin dare da yini na Allah ne subhanahu ta'ala ya san abin da kowa ke ciki kuma ya san abin da kowa ke abin da yake aikatawa ka duba ka ga misali dauki misalin dodon kodi dodon kodi idan da zai fito misali da kansa zaka ga shi ma yana da kunnuwa da baki da hanci wane ne yin shi haka kaga wannan abu ne wanda yake ya kamata ka tsaya kai hankali dauki kaza kaza da kake ganinta tana da idanuwa da kunne da hanci wane ne ya mata kaga waɗannan abubuwa ne wanda yake in ka kalla kiyashi in ka kalle shi ginin sa dududu misali bai kai girman ɗan yatsan ka ba amma a jikinsa akwai hanta akwai zuciya sannan akwai hanci kuma akwai kunne akwai baki waye isa yadda zaka gane haka ai zaka ga kiyashin misali idan kyankyaso ya mutu sai su yi gangami su zo suna jansa idan da za ka ba su lokaci sai kaga sun sun tsotse shi gaba ɗaya ya koma fanko babu wani abu a jikinsa da me suka tsotse shi to duk abin da ya ritsa da ya motsa a cikin dare da yini na Allah ne subhanahu ta'ala sai kuma ya zanto kai dan adam ka kasa gane wannan lamari duk waɗannan ƙwari da dabbobi da komai da ka sani Allah subhanahu wa ya sani ɗauki ƙaramin misali idan ka ajiye rago da tunkiya shi ragon wa ke ganar da shi cewa wannan ba jinsinsa ba har ya nemi takanta ka taɓa wannan tunanin ai galibi za ka gan ka ajiye rago da rago ba ka yakan ta san ma rago dan uwansa ba amma da ka ajiye misali tunkiya wacce ba jinsinsa ba wane ne ya ba sa ilhamin cewa wannan ba jinsi na bane ana fahimta to duk ga ayoyi nan gaba ɗaya yanyaba da mu amma kuma hankulan mu ba su kaiwa wurin ɗauki misali tsakanin bera da mage ai ga ba a shiri ɗauki dodon koɗi misali da, da, da mage ai ba a shiri akwai dodon koɗin da wata rana iyali na tana ban labari yana tsalle yana tsalle sai ya ji motsin mage sai ya lafe kamar ya mutu wa ya sanar da shi mage ce kusa da shi ta ce ta tsaya tana kallon ikon Allah magen nan ta fi minti uku ta sansana shi ta juya ta juya yayi kaman ya mutu wane ne ya ganar da shi cewa wannan dodo ne in jiyara cici ne in jiyara amma tana ja sai ya wani irin tsalle na kwatar rai ya tsallaka ya gudu to abin da ya motsa da wanda ya nutsa da wanda ya shiru da wanda ya tasa duka Allah subhanahu wataala ya sansa sannan kuma shi din zaka ga ai maciji duk tsiyan maciji kuma baya iya in masa ai kuma tsoron kwado yake yi saboda dafin kwadon kuma ya fi na maciji ina fata muna fahimta to duk in ka duba haka cikin dabbobi sannan kuma da mage da kare ba su shiri ita yayawa ya ba ta ilhamin ta gane cewa wannan kare ne bari ta ruga a guje kaga to duk waɗannan dabbobi da waɗanda suka haɗu da waɗanda suka rabu da waɗanda suka motsa da wanda suka komai duka Allah subhanahu ta'ala yana jin su sannan kuma ya san halin da kowa ke ji. qul qul aghayra allahi attakhidhu waliyan fatir as-samawati wal ardi wa huwa yut'im wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwala man aslama ولا تكونن من المشركين annabi ka tambayi mutanen nan alaihi salatu wassalam ba ku kanku ba da Allah subhanahu ta'ala ya halicce ku ba kai da suke cewa ba su yarda da annabcinka ba ba mala'iku halittan Allah da suke nema a saukan musu da su ba kaga mala'ikun nan kuma da suke ta nema so an riga an mana bayanin matsayin su la yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi fadhalika najzihi jahannam an riga an mana bayanin masu biyayya ne ga Allah subhanahu wataala to kul annabi ka tambayi mutanen nan baya ga duk waɗannan dalilai rahama dai shine yake yin ta idan ya so zai yi shine zai tashe ku ya haɗa ku ran alqiyama za'ama alladhina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir wannan wani abu ne mai sauƙi, shi ne zai gama kuran alkiyama to in shi yake da waɗannan abubuwa yana jin abin da kuke faɗa yana gani ya san abin da kuke aikatawa qul ce da su a ghairallahi attakhidhu waliyan shin wani Allah ne zan riƙa majibinci fatiris samawati wal ard alhali shine ya kage halittan samai da ƙasa wa huwa yut'imu wa la yut'am alhali shi ke ciyarwa ba a ci da shi wanda ke da irin wannan sifa shine kuma sai in sake shi in rike wani koma bayansa imamul akfash daga cikin malaman nahu ya ce ana iya karanta qul a ghairullahi sai ya zama shine mubtada sannan zajjaj ya ce ana iya karantawa kuma eh, abin nan qul a ghairallahi wato fatir fatir ana iya karanta shi fatir samawati sannan kuma ana iya kiran shi fatir samawati sannan kuma ana iya kiran shi fatir samawat kamar muke ganin sa ana idan kace fatiri kamar da yake anan yana iya daukan badal ko asfu bayan sannan kamar yadda shi imamul al-Akhfash yace ana iya cewa fatiru wato zai zama khabar li mubtada kenan ma'ana qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan wa huwa fatirus samawat sannan ana iya karanta shi da nasba ma'ana fatira zai zama maf'ulun bihi li fi'l al-mahdhuf bi ma'ana a أغير الله أتخذ a'ni أعني samawati wal والأرض shin wani Allah zan riƙa majibincin al'amari bayan shi ne ya ƙagi halittar sammai da ƙasa? Irin waɗannan ayoyi idan ka koma wurare da yawa Allah subhanahu ya umurci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ainihin tambayi waɗannan mutane qul a ghayra allahi abghi rabban wa huwa rabb kulli shay afa ghayra allahi abtaghi hakaman wa a ghayra allahi abtaghi hakaman wa huwa rabb kulli a gaira Allah a tagi haka man wa huwa alladhi anzala ilaykum alkitab mufassala qul afa gaira Allah ta'murunni a'budu ayyuha wani Allah kuke umurta na in rika ya ku jahilai wa yut'imu wa yut'am alhali shine yake cidarwa ya bada abinci kuma ba a ba shi abinci ya tabbata a cikin sunan annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum daga cikin mutanen madina ya gayyace shi cin abinci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya ci abincin sai ya ce alhamdulillahi alladhi at'amana min at-ta'am wa saqana min ash-sharab wa kasana min al-ura mun gode wa Allah da ya ci da mu daga abinci sannan ya shayar da mu daga abin sha sannan ya tufatar da mu daga tsaraici wa hadana min ad-dalal ya kuma shiryar da mu daga bata wa faddalana ala kathirin mimman khalaqa tafdila alhamdulillahi rabbil sannan ya fifita mu akan halittu da yawa cikin wanda Allah subhanahu wataala ya halitta ashe da wannan zamu fahimci kun ga Allah subhanahu wataala shi ke badawa ba a basa idan ka koma can wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati matin sannan kuma can yake cewa la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ba arziki muke tambayan ka ba mu ne zamu azurta ka sannan karshen tuka tuka kuma ga waɗanda suke jin tsoron Allah ne subhanahu ta'ala to a cikin nan akwai riwayoyi da yawa wasu su sun tabbata wasu su kuma shawaz ne misali ana karantawa wa huwa yut'imu wa la yat'am kamar yadda aka samu daga Hassan radiyallahu an Allah subhanahu ta'ala yut'im shine ke ciyarwa wa la yat'am kuma shi baya ci kaga riwaya ta biyu kenan ka kara da wannan wacce take gabanka sannan riwaya ta uku wa huwa yat'amu wala yut'im wato shi wanda kuke son riƙa koma bayan Allah yana cin abinci amma kuma shi baya iya ci da waninsa ana fahimtar bambancin ma'ana qul a ghayra allahi attakhidhu waliyan fatiri samawati wal ard to shi waliyin da kuke magana wa huwa yat'am shi yana cin abinci wala yut'im kuma shi baya iya ciyarwa irin mai wannan sifa ne kuke so ne in riƙa abillahi shakkun fatir samawati wal ard yad'ukum liyaghfira lakum min dhunubikum Kul annabi kace da su inni umirtu an akuna awwala man aslam lallai ni an umurce ni in zanto na farkon mutum wanda zai fara mika wuya wala takunanna minal mushrikin karka yadda ka kasance daga cikin mutane ne mushrikai abinda aka gaya mani kenan ayoyi idan ka koma wurare da yawa irin waɗannan ayoyi an tsawata ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga barin shirka shi yasa ya zama na cewa annabi alaihi salatu wasalam ya dage sosai ya tabbata cewa sai da ya kafa tauhidi a cikin zukatan mutane kafin ya koma ga Allah subhanahu ta'ala domin kada ne in je da uzuri kai ma karka je da uzuri an ta qulu ma ja'ana min bashirin wala nadhir faqad ja'akum bashirin wala nadhir don kar ku ce ai mai gargadi mai bushara bai zo ba to mai bushara ya riga ya zo sannan kuma mai gargadi ya zo menene kuma ya rage sai dai abi Allah subhanahu ta'ala qul inni qul inni akhafu in asaytu rabbi adhab yawmin azim an samu daga Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhuma yana cewa na kasance ban san ma'anan fatara ba sai da wasu larabawa guda biyu suka yi sabani akan wata rijiya larabawan ƙauye sai guda ɗaya yake cewa hadhihi albi'ru ana fatartuha wannan rijiya ni ne wanda na ƙage ta bi ma'ana na tsaga ta yace daga nan ne na gane abin da ake ce ma'anan fatara ma'ana ƙagawa ne abin da yake an kago wanda ba a kalla a wurin wani ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ci gaba da cewa annabi sallam qul annabi kace inni lallai ni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim ina jin tsoron ubangiji na ina jin tsoron azaban wani yini mai girma idan na saɓi Allah subhanahu wa ta'ala annabawa da yawa irin waɗannan za ka ga sun ma mutane magana irin wannan annabi no bayan ya ja mutanensa wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa ala Allah وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن ترطوهم أفلا تذكرون وانيني ذي قاقيني لك الله يكاريني إنا قولي وأن متاني لكي نمان قوليس sannan idan ka koma annabi salih shi ma ya irin wannan magana ويا قوم من ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تقصير وانيني zai kare ni daga fushin Allah daga azabar sa ba abin da za ku ƙara mana idan ba ainihin asara ba can kuma yace wa ma taziduna ne gaira tatbib babu abin da za ku ƙara in ba halaka ba ashe kenan kun ga annabi alaihi salatu wasalam da kansa an ce ya gaya wa duniya shi da kansa idan ya saɓi mahalicci subhanahu wata'ala to ya ji tsoron azaban wani yini mai girma to kuma ina gani da kai a yau wanda shirka kamar yadda muke magana a cikin mutane a yau ta fi baƙar tururuwa ɓoyuwa a cikin baƙin dutse mulmulalle a cikin duhun dare a cikin kuma baƙin dare mutane haka suka koma suna ta'amuli da shirka cikin al'umma a yau don haka shirkan sai ta ɓoyu wani ya san abin da yake shirka ne amma wani ya san abin da yake ba shirkan bane amma saboda wata a cikin al'umma ta fi bakar tururuwa a bakin dare a bakin dutse kuma mulmulan boyewa a cikin al'umma to mun sha bayani ba laifi bane munana ta duk irin abin da za ka aikata ka yi ƙoƙari kar yi shirka da Allah subhanahu wataala domin duk mutumin da ya mutu yana shirka ba alƙawarin Allah bane subhanahu wataala ya anshi ainihin tubarsa ba inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha shirkokin kuma suna nan da yawa fuskoki daban-daban in an fito ta nan a fita ta can in an fita ta nan a fita ta can amma abu mafi shahara a yau a cikin mutane na shirka shine ko dai ka kaga maita misali saboda wani mutum na neman kuɗi ko ko a'a wannan kungiya da ake kiranta kungiyar asiri wai yakan kai misali kamar a likitanci likita yakan kai wani matsayin da in ya kai dole ya zama ɗaya daga cikin memba na kungiyar asiri akwai a cikin wannan ƙasa yau sannan akwai wani profession daban wanda in ka kai dole sai ka shiga cikin ƙungiyar asiri shi yasa kaga mutanen ana magana inda ka san ana yi wa ainihin dutse har gara dutse ma shi yana ma Allah subhanahu wataala tasbih saboda ba Allah suka sa gaba ba ba dan Allah suke ba kuma ba su shirya su idan Allah ba to ko duk mutumin da ba Allah yake wa aiki ba wani kotu zaka kai shi ya gane babu shi yasa shi mutane ba ajandarsa ba ce duk wanda zai fito gaji yana maganar arewa shine kaɗai arewa shine kaɗai arewa da zaran an biya masa dama wata matsala ce tsakaninsa da gwamnati sai ya ta ya ta maganganu da an zo an samu an daidaita da ce to ai shi sa muke ma mutanen mu magana a bi a hankali insha Allah wannan mutumin mai niyyar gyara ne kafin ɗauki ya zo mana na samu wani mutumin da ya dinga yunkuri lallai lallai sai mu je in ga mai girma gwamna Nasha, to wai shin wannan masallaci da ake magana kake cewa wannan mutum mai mai san Allah ne da kaza da sauransu masallacin nan nawa ne ko na Allah kai in har ka san inda za a samu taimako ni sai ka ja ni nace dalaltu idan wa ma ana min al bayan an gama wannan an kai yana ta magana ai mutum ne na Allah yana kaza yana kaza da agaji da taimako ya zo daga Allah subhanahu ta'ala sai wai wannan mutum kuma ya koma ce kai wato malam ina gaya maka gaskiya ashe lalle an mana tari na ce a yanzu ka sani ai amma mutumin da ke dauke da qur'ani kuma menene zai zama bako a wurinsa to dole mu hattara mu san inda muka sa magaba mu san inda muka baro mu san inda zamu duk abin da za ka yi karka yadda ka kasance mushriki saboda rayuwan nan ba a hannunka take ba kana cikin shirka Allah yana iya ansar rayuwarka me da me zaka koma me zaka ce wa Allah muna fata Allah subhanahu wataala ya yi mana tsari zamu dasa aya anan an ce da ni lokaci yayi insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk na'am kafin mu bude filin tambayoyi yau ne muke da alkawari da bayan Allah salihai kowa sai ya karkace wanda ya fi ƙarfin dubu ɗaya ya ɗauki nauyin wanda bai da shi ni ma gata wannan zan fara da kaina wanda ya fi ƙarfin dubu ɗaya ya karkace ya ɗauki nauyin wanda ba shi da shi wanda ya fi ƙarfin ɗari biyar ya karkace ya ɗauki nauyin wanda ba shi da shi muna fatan in Allah ya yarda yadda muka ce dubu hamsin ɗin nan muna son mu ganta a bugun farko ba sai mun sake wayawa ba daga cikin mu wani wayarsa ta kai dubu ashirin amma ba zai iya ba Allah dubu ɗaya ba daga cikin mu anan in na rantse ba zai kafara ba wani yana da janareto na dubu talatin a gidansa amma yana jin kyashin ya ba Allah dubu ɗaya daga cikin mu anan wani abin da zai ci yanzu na buɗe baki shi kaɗai san abin da ya tattala amma ba zai iya ba Allah dubu ɗaya ba to me kake so mu ce maka kuwa shi sa jama'a kada ya kasa a gwiwa yau mun shigo dare na ashirin da ɗaya nuna ma Allah aikinka karkace ka sako kuɗi ta yi wuya zanto Allah saboda wanda ya gafarta maka muna fata Allah ya bada ikon taimakawa wannan shi assalamu alaikum malam kayan mana bayani akan yadda ake eh, akan sallan gawa ni dai na kasance kawai ina bin limami ne a sallar gawa ban san me ake faɗa ba ban san me ake cewa ba sai ya zama ka yi mana bayani kenan da sigan tambaya na'am sallar gawa ba a yin sujjada a cikinta ba a yin ruku'i sannan tana da kabarbari guda hudu abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kabbara ta farko ana karanta fatiha kabbara ta farko in an yi a karanta fatiha kabbara ta biyu in an yi yi wa annabi salati sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine Allahumma salli ala wato ma'ana salatun ibrahimiyya mun fahimta kabbara ta uku sai ka roƙa ma mamaci namiji ko mace yaro ko kuma babba misali ka roƙa masa da addu'o'i da suka zo Allahumma abdillahu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min in namiji ne kenan da sauransu addu'o'i in ma ba za ka haddace waɗannan addu'o'i ba to roƙi Allah da yaranka ko ma wani irin yare ne sannan kabbara ta hudu sai ka yi wa kanka addu'a da sauran al'umman musulmai shi yasa sau da yawa idan irin wannan ya faru ya zama da ni zan ja sallah nakan tsaya kan gawa ɗaya ƙaramin lakca domin ka ka samu ɗari kashi casa'in da takwas bin liman kawai muke yi kashi biyu ne suka san me ake yi to ba ta da wahala kabbara ta farko ka karanta fatiha kamar yadda kake cikin sallah kabbara ta biyu ka yi wa annabi salati alaihi salatu wasalam kabbara ta uku ka yi wa mamaci ko mamaciya addu'a kabbara ta hudu kanka kai da sauran al'umma musulmai wallahu a'lam assalamu alaikum malam da Allah ina son ƙarin bayani akan mutumin da ke hada sallar asham da shafa'i da wutiri da kuma nafilan dare da kuma sallar tahajjud duka yana hada su ne a lokaci daya ya halatta to tarawihi dai sallah ce da ake yi bayan an idar da isha'i amma tahajjud sallah ce da ake yi bayan an yi bacci an taso don an ce tahajjara bi ma'ana nama yayi bacci sai ana ce tahajjud sallar da ake yi bayan an rintsa don haka haɗa su a lokaci ɗaya wannan ba karantarwan annabi bane alaihi salatu wasalam sannan kuma yin witiri sau biyu a dare duk da dai hadisin akwai maganganu a cikinsa la witrani fil laila ba a yin wutiri biyu a cikin dare shi ma ba karantarwa ba ce ta annabi alaihi salatu wasalam don haka sai abi abun daki daki yadda ya zo daga annabi alaihi salatu wasalam wallahu a'lam wanda ya ce assalamu alaikum malam mutum ne ya bar garin da yake sai ya tafi cirani wani gari shin kasar zai riga yi har ya dawo ko koya zai kai kasaru ne har ya komo a wasu mazhabobi banda malikiya a malikiya sallah da ta wuce guda goma sha biyar mutum zai koma yana cikasa sallarsa amma a wasu wurare zai ta yin kasaru duk yadda tsawancin tafiya ta kai shi zai ta yin kasar na har dawo kasarsa ta haihuwa wallahu a'lam tambayar shi na biyu ce ina so ina son ƙarin bayani na kan ga wasu suna tsayar da ɗan yatsa a cikin zaman tahiya wasu kuma suna kaɗa ɗan yatsan shin menene yafi yafi dacewa da sunna a cikin haka to kada hannu akwai hanyoyi guda biyar da suka zo na hadisi cikin kada hannu bai inganta ba amma shekul islam dinar albani ya inganta amma abu mafi inganci wato shine a nuda a miƙar da hannun kawai a tsere shi in ka duba littafi tahzirul abdul awwa min tahrik al isba fi salah zaka samu bayani gamsasshe wanda yake da yawa daga cikin malamai sun tafi akan motsa hannun hanyoyin hadisan nan guda biyar akwai rauni a cikinsu a don haka tsaye da shi wannan shine yafi inganci wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum malam don Allah ya kamata mutum ya sauke karatun alkur'ani a cikin kwana biyu da wuni ba karantarwan annabi bane sallallahu alaihi wa alihi wa sallam karanci ana so sauka kada ya gaza kwana hudu zuwa sama amma yin kasa da haka ya saba makarantar wan annabi alaihi salatu wasalam Allahu a'lam ta ce assalamu alaikum malam kwanakin baya ka amsa cewa mace mai ciki ko mai shayarwa za ta ciyar ne to malam ni tambaya na anan shi ne. na kasance ni ban ciyar ba a farkon ramadan har zuwa yau shin zan iya hada kwanakin daban da ban ciyar ba a rana ɗaya na ciyar babu laifi kina iya haɗawa amma ki nemi masakai daban-daban domin fa'idar ya zanto ta game wa in kana abu hanifa shi yana ganin ana iya bayo miskini guda ɗaya to amma abokanansa su imam malik shafi'i rahmatullahi alaihim suna ganin a rarraba ya fi kuma ni ina tare da su saboda halin da ake ciki ya zanto wanda za a ba ya dan samu tallafi wallahu a'lam tambayanta na biyu ta ce malam na kasance ina wani laifi kuma na sa wasu akan hanyar sabon yanzu na tuba shin malam duk wanda suke wannan sabon duk da na tuba Allah zai kama ni annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haka yace addallu ala alkhairi ka fa'il hadisin yana cikin suna duk wanda ya nuni akan alkhairi kaman shi ya aikata mafhumul mukhalafa wanda ya nuni akan sharri shi ma kamar shi ya aikata sannan idan mutum ya ɗaura mutane akan wata sunna wacce ta annabi ce amma aka kashe ta sai ya samu mutane ya ɗaura su akan wannan sunna to hadisi ya nuna cewa shi yana da ladan wannan aiki da ladan waɗanda suka yi koyi da wannan sunna amma duk mutumin da ya ɗaura mutane akan ɓanna kuma suke wannan ɓannan to yana da zunubin ainihin jinjerin mutane akan wannan banna sannan kuma yana da zunubin duk wanda zai aikata wannan banna don haka tun da kin tuba to sai ki yi kokari waɗanda kika ɗaura akan wannan banna ki dawo hankulansu in Allah subhanahu ya sa sun bari to alhamdulillah ke kin fita in ba su bari ba ke dai kin fita wallahu a'lam wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya ƙara malam lafiya malam don Allah ina so a ƙara sharhi akan wannan tunatarwan game da iyaye masu saka yaransu a makarantun da ake sa matsatsin kaya ta yanda za ka ga yarinya ta balaga amma ta kawo riga matsatsiya ga wani ɗan sket iya gwiwa to idan an yi sa'a nema za, za ta sake wani matsatsan wando shi ma ba zai kai gwiwa ba tambaya ta anan malam me hukuncin irin wannan iyayen masu saka yaransa a wannan makarantun duk mahaifin da ya sake da gidansa Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye shi domin koma ya tsayan ma za a tambaye shi bare kuma ya yi sake don Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku kare kanku da kuma iyalanku wuta sannan ya tabbata a cikin sahih annabi alaihi ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkanin ku makiyaya ne kowa za a tambaye shi abinda aka bashi kiyo to a lokacin da aka ce ka saki yarinya ta matse kasa ta kunshe sama ta zo tana yawo sannan ga kyarkeci suna yawo a ko'ina a cikin ƙasa dole ne ɓanna ta uku to idan ko ɓanna ta auku kai ɗin nan kai ne kasa kanka cikin banna kai kasa ɗiyarka cikin banna shi za muke faɗa da babban murya dole ne ya zamana duk makarantun da ake da irin waɗannan al'amura na sanya ƙananan siket da matsatsun kaya to duk mahaifin kirki bai kamata ya kai 'ya'yansa ba yanzu kama a wata makaranta nan iman a nan cikin rigasa wannan makaranta duk musulmin kirki ya kamata ya cire yayin shi daga makarantar kuma ni ban ma san batanci ne ga addini ma a cewa makarantar nan iman batanci ne saboda imani shine mataki na biyu a cikin musulunci amma da na je na ga irin abubuwan da suke faruwa a wannan wuri abu ne na katsittar da yawo to in har musulmi dan na bincika an ce musulmi ne ko musulmi yake da wannan makaranta in har musulmi zai yi wannan aiki to sauran da ba musulmai ba kuma sun yi mai laifin su to duk musulmin kirki ire-iren waɗannan makarantu da ake gurɓatar da yaranmu kamata ya muyi bara'a kuma muna da si abin da nake nufi da muna da sai kuɗi muke biya it's just a matter of business center aka buɗe za ka kawo ɗiyarka ni ya faru da ni na na zo ɗiyata tana wai wani lesson kaddarare an kama ta ba ba ta abin ga ba za ta je islamiyya ba tana samun abin ga sai na tura yarinya na ce ke ki je ki ce ki ni lesson din nan kaddararre ba na son shi dan na dauki malama za ta dinga musu lesson a gida waya where is compulsory to bari ta ga tsawona bari in ga in ni ne misali na biya sadakin matar tawa na aura na haifi yarinya in ita ta min bari in je in gani ba wani bayani da na nema na ce ni ne mahaifin wance abinda na zo in gaya miki goge sunanta daga yanzu da nake magana na cire ta to harvest na ce no i'm not here to sit down ni ba zaune I'm, I'm, I'm, engaged kawai ina da ayyukan zai ba zama na zoyi ba me ya faru na ce ba ma abinda da bai faru ba ya haƙuri yi bayani na ce yaya zan haifi yarinya kun ce wai lesson compulsory na gaya miki tana zuwa islamiyya ki ce mun wai sai ta lesson to saboda lesson din na ce na cire ta sai aka ce a ah, to inda wannan ne matsala kai haƙuri ita ta ba matsala ta dinga tafiya ah to na me zan biya kuɗi kuma ki ce min wai ke ne zaki gaya mu yadda zan bisa wani dalili to mu matsalan mu musamman Hausawa jahilci da dakikanci yana damu ka zo ka haifi yara maimakon ka tattala yaran da za su dinga maka addu'a an ka mutu wai a kai ka kawai Na talatin amma baka san cin su baka san shan su ba ba haka muke ba ka kai yara an mai da su yahudawa an gurbatar da su yara sun lalace amma ka tsaya ka kasa tsayawa ka kai abin da ya kamata makaranta ce akwai PTA na yara da na iyaye duk abin da ba mu yarda da shi ba mu kawo shi mu yi magana in rufe makarantar kai dokar yahudu ta ƙasa ta yarda akan kowa yayi addinin ko ma cewa kai ba Allah ya ce ka je kai bare kai da kace akwai Allah kuma ka yarda da tarbiyya ta Islam sai ka dinga ganin su yara yara su zo mana a kulle da niqabi da a islamiya amma an ka gansu a titi kare ma ba zai kalle su ba yaushe zamu mu dauki wani abu so dole ne ina kira da babban murya ga iyaye ba abu bane da za mu samu shi ido ana lalata mana yara yara sun balaga su zo akwai makarantun da wata makaranta nan ciki na manta sunanta sai da ya kai ga kamar za a kashe rai wai hijab dan kwali ma mata balagago in sun zo wasu cir an kwali sai da aka yi hatsaniya aka yi hatsaniya wai sannan aka ce wai dan suke wai kuma da na bincika abun takaici makarantun nan da kake gani a cikin mu din nan 80% ba na musulmai bane amma sai su kawo musulmai suna su frontiers sai ka ji mutum shi musulmi wai kuma yana yana wata bayahudi ya aiki yana tara mata kuɗi kuma ta zo ta yaƙi mu da shi me yasa zan bai dai wannan ah, in a tsallaken su ne su tafi tsirara can su zama amerikawa bai dame ba kunu na auna sara ko kuke da matsala amma mu a cikin mu nan bai kamata mu da wannan ba ka duba makarantu haka kusa kusa zaka ta ganin su hakan nan kaga mata kuma su ma matayen shedanu ne shedananci in the sense that ni ina magana ko su kauri da mata ke budewa in ni ke da su haka yadda kake ganin su zahiri to wallahi sai in suturta Allah ya suturta musu ba zan bude ba saboda munin su amma sai ka gauna wani iri yayi ake ana kitibi ana an bude kafa ba kafa ba abu ba abu ba Allah ya mana Allah ya ba mu ganewa

to jama'a Allah ya muku albarka ban ji ku ansa ba Allah ya muku albarka Allah ya muku albarka mun samu dubu hamsin da bakwai to ina son a dinga taimakon mu da lissafi a dinga taimakon mu da lissafi gidauniyan farko mun samu sittin da biyu gidauniya ta biyu muka samu hamsin da hudu ɗari da shida yau gashi an samu hamsin da bakwai ya zama nawa kai ba eh ai lissafin da sauki da bari ku ga lissafin yadda yake sittin hamsin hamsin nawa kenan sittin hamsin hamsin nawa kenan Dari da nawa to sannan sai ka zo ka ce ga bakwai ga hudu ga uku nawa kenan to sai kai adin da wancan ya zama na ɗari da saba'in da na to sai dubu ɗari da wasu bayan Allah suka bayar ya zama na to wannan shine saura yanzu muna da slot nawa kenan ya rage saura slot nawa a yi haƙuri da mu ba <laughs> eh kun san an ba ya jinjarin ba ɗari sai ya zo ya mana famfo a yi haƙuri haka za mu ta tafiyan Allah da sai muna tabbata cewa Allah sai ya ɗaukaki in insha Allah to a gurguje a cikin masallaci na E, eh, yana iya ɗauka kuma yana iya ɗaukan istinaf sabuwar magana na Thank you. idan liman ya yi kabbara dole sai kayan niyya mana amma a zuciya take za a yi ba a shiga sallah haka sai da niyya an ba haka ba sai ka tashi ba lada saboda innamal a'malu bin niyyat a wannan ba bai da asali dai irin karatun da ake koya mana cewa nawaitu an usalli az-zuhra arba'a rak'at ma al-imam da sauransu wannan duk bai da asali an mahallu halqaf niyya wurin ta zuciya ne na'am annabi lukman malamai sun saba shin annabi ne ko ko bawan Allah na gari wasu ce annabi ne wasu ce ba annabi ne amma zance wanda malamai suka fi yawa kansa shine bawan Allah ne na gari na'am alaikum masu registration na network eh ba na ka. idan mutum ya yadda sim card Na. eh na'am Thank you. in ka bar shi shikenan ka bar shi da Allah shi ya zalunce ka tun da dama dalilin da yasa ka je kai welcome back ka rasa wancan to yanzu tun da ka gan shi kana demanding a maka refunding kuɗinka da ka bayar ce a ba zan bayar ba shikenan sai ka bar shi da mahalicin shi wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika nashra la ilaha illa